Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka dai. Wai kamalu wai ina zaka je ni yanzu da na suko riga da wuri na zo ya zai mu dan zauna mu hira. Ai hira ni a guna ta kare. Wallahi hira ta kare. Allah ya zo min da yankewar wahalar da na sha a ba. Me ya faru? Baka san an yi jagora na gari ba. Wanda ya daɗe yana taimakon mu. To gaya mun me yake faruwa? Aiki muka samu, ai aikin yi muka samu. A ina? mu ɗari uku aka ɗauka yanzu nan haka ma wurin aikin zan wane ne ya samu muku wannan ka tafa? to ishiru ishiru in kai ka wala Allah kai ma inda rabu ka tsindi maka ai rimin gado dawakin tofa da tofa baka ji ana bayanin tijjani abdulkadir joɗe ba amma wannan jagora da haka ake samun shugabanni irin wannan babban jagora ai da matasa sun hai ni da ina cewa ba zan yi zaɓe ba ai ka yi zaɓe amma ka san abin da za ka zaɓa ai yanzu ba wai aiki ko ɗaukar aiki sai amma ba in dai aka yi wa ɗan uwanka kai ma kamar amma ne don haka wuriyata ba ni ni kaɗai ba ma zan tafi loko da saƙo riman gado dawakin tofa da tofa in ce al'umma su fito kwansu da su. su zaɓi wannan babban jagora Tijjani Abdulkadir Jodi insha Allah 2019 da izinin Allah shi zai ɗora kyawawan ayyuka.